أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ba بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين to barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokaci da muke gabatar da karatu a cikin littafin sunanu tirmidhi ko jami'u tirmidhi ko sahihu tirmidhi ko aljami'ul kabir sunan tirmidhi wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin saura bin musa bin dahaga turmidi abu isa wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 muna cikin babi ko ƙaramin littafi na 34 a jerin manyan babuka ko ƙananan littattafai 46 da ke cikin wannan littafi na sunan tirmidhi ko jami'ar tirmidhi ko aljami'ar kabir sunan tirmidhi karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen 45 hadisi mai lamba 2378 yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 46 hadisi mai lamba 2379 da fata Allah ya taimake mai sa mu dace Imam Tirmidhi Allah ya ji kansa ce babu ma jaa masal ibn adama wa ahlihi wa waladihi wa malihi wa amalihi وهو الباب السادس والأربعون babi abin da ya zo kwatankwacin ɗan adam da iyalansa da ‘ya'yansa da dukiyarsa da kuma aikinsa ya suke hadis rakam alfan salasumi'atin hadis wasu ba'un mai lamba 2379 قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديثا لسنة جزء أنس بن مالك الله يقارى ما سيدا manzo Allah su sallam yace yatba'ul mayyita salafun duk wanda ya mutu abubuwa uku suna bin fayarju usnani wa yabqa wahid biyu za su dawo daya zai zauna tare da shi yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu da iyalansa da dukiyarsa da aikinsa za su bi shi fayarju ahluhu wa maluhu da dukiyarsa da iyalansa za su dawo wa yabqa amaluhu aikinsa sai zauna tare da shi hada hadisin Hassanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawan ingantacce ma'ana duk wanda ya mutu ana ɗaukar sa kai shi makabarta abin ne shi a cikin abin da za a tafi da shi akwai abin da za a lullube shi da shi yusajja bihi wanda za a lullube shi to wannan dukiya ce don haka je ai ba za a bar wannan barbushe da ake cewa ko barmushe a cikin kabarin ba a za a dawo da wannan kyalle ko wannan zane ko wannan gwado ko wannan bargo da aka lullube mutum da shi bayan sa shi alkafani za a ɗauko shi a dawo da shi gida ba za a bari ba sannan in mutum ya mutu da 'ya'yansa da 'yan uwansa da abokansa za su raka shi makabarta amma ba wanda zai ce bari ya yi masa zama musamman mu yanzu 'yan da 'yan gargajiya da gargajiya ta yawa sai ka ji ana dangin mamaci ku maza ku tafa, za a zo yi muku ta'aziyya sai su je su baro abin da zai amfani mamacinsu su zo su yi amfanin abin da ba zai amfane shi ba ah, mutane su zo su zauna a zaman makoki an baro makabarta inda wannan mamacin da aka kai shi aka binne shi kamar yadda bayani ya gabata a baya ina jin tattaunawar mutane da mutane sun gama mutum na ƙarshe da ya bar wurin to sannan za a tashi a masa tambaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in ya binne mamaci ikan tsaya irin ringa masa addu'a gwargwadon inda za a soke raƙumi a feɗe raƙumi a giddiba naman raƙumi a rabar da naman raƙumi ma'ana ina daɗewa amma mutane yanzu ba ruwansu da wannan fafafafafu da an ji an binne a dangin mamaci suna can ma sai a ringa cewa ku yi maza ku tafi saboda za a zo yi muku ta'aziyya saboda haka sai a gargado su zo su zaman da ba shi da amfani zaman gulma zaman munafunci zaman yi da mutane to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba mu formula waɗannan duk wanda kake gani yanzu kana raye in an yi mutuwa suna gagagaga suna gaba gaba gaba gaba gaba ai kana gani suna zuwa suna da an binne mutum za su dawo wani ma ubansa ya mutu ko uwarsa ta mutu ko matarsa ko kaza ko kaza wai zai tafi makabarta amma wai sai ya shiga yi wanka an canza riga ba amma tunani ake yi na abin nan din ba kar mutane su gan shi wani abin nan duk abin kenan to da haka sai kai wa kanka kiyamul laili tun kana tsaye tun kana raye waɗannan iyalan naka wannan 'ya'yan naka wannan dukiyar taka ba za ta bi ka kabari ba amfanin su ka horar da su wajen yin da'a ga Allah Allah ya baka iyali ka yi amfani da su wajen taimakon addinin Allah ka yi amfani da su wajen bin Allah ka yi amfani da su wajen inganta alaƙa tsakaninka da Allah Allah ya baka dukiya ka yi amfani da ita wajen ɗaukaka addinin Allah wajen taimakon bayan Allah wajen ayyukan alkhairi da wannan dukiyar gabanin lokacin da zaka tafi ka batta. za ta raka ka amma ba za ta zauna ba wannan aikin da kai da ita shine zai zauna waɗannan iyalan naka da suka raka ka wannan abin da kai ka aiwatar da su cikin aikin alkhairi shine abin da zai zauna tare da kai Haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce الباب السابع والأربعون بابنا babu دبقوي باب babu ma في كراهية kasratil الأكل babi abin da ya zo wajen kyamar yawanci a cici koyaushe ci dai ci dai ci dai hadis rakam alfan 380 hadis mai lamba 2380 قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي أم مقدام بن معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانا حديث ده سندي زوى مقدام بن معدي كرب الله يقارى مسيدة يتي na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma mala adamiyun wi'a'an sharran min baton, Ɗan adam kowanne bai cika wani buhu wata jaka wadda ta fi shari fiye da ciki ba bi hasbi ne adama akalatu kim na sulba ya ishi ɗan adam ya sami yan laumomi da zai tsayar da rayuwarsa shi ne kim na sulbahu wato doron bayansa zai tsaya ma'ana ita abin da zai rayu fa'in kana la mahalata fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li sharabihi wa sulusun li in dole mutum ba zai iya cin yan laumomi su ishe shi ba to ya kasa cikinsa gida uku wani bangaren ya zuba abinci wani bangaren isa ruwa wani bangaren kuma ya bar shi saboda yin numfashi قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش نحوه وأن سند شما كتنقش منشن لفظي وقال المقدام بن عدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم إيشي مقدام دقا مقدام دان عبد معدي كرب دقا النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكر فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيشي بأنبتشي مقدام ياتي سمعت ناجي من زال الله صلى الله عليه وسلم كو النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح wannan din hadisin alhassan ɗan arafa hadisi ne kyakkyawa ingantacce yau ga wani sabon sahabi mun gani al-muqdam ɗan ma'adi karib sunansa al-muqdam dan ma'adi karib ɗan Amur, ɗan yazra ɗan ma'adi karib ɗan eh, <coughs> salima eh, shi ɗin eh, mutumin kinda ne kuma mutumin hims ba shi da wata shuhura sai wannan suna mikdam bin ma'adi kari ya mutu a shekara ta 87 bayan hijira wasu malamai sun ce ta 88 wasu sun ce ta 83 ya dade a duniya an gane ko sahabi ne mashhuri eh, kamar yadda ainihin Eh, alhafis ibn hajar ya faɗa cikin ta tahiyyi babu ma a fi riya'i was sum'a wa babu samin wal arba'un babi na da ya zo cikin riya da sum'a mutum ya aiki don a gani a yaba yi aiki dan a ji shi hadis ram alfan sarasmiyat ne hida wa 80 hadisi mai lamba 2381 قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da sanadi zuwa bi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yura'i yura'i Allah bih wanda yake yin aiki dan a gani Allah zai nuna shi a ganshi wa man yusammi'u yusammi'u Allahu bih wa man yusammi' wanda kuma yake dan aji shi yusammi'u Allahu bih Allah zai sa aji shi qala Abu Sa'id ne ce wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yarhamin nasa la yarhamuhu Allah wanda duk baya tausayin mutane baya jin kansu shi ma Allah ba zai ji kansa ba وفي الباب عن جندب وعبد الله بن عمر أولا باب أكو حديث يروان أنك جندب عبد الله بن عمر جندب بن جنادة هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه وانا حديثي كيكواني أما باقوته وأن فسكه hadisi ram alfan salasumiyatin sintan wa tamanun hadisi mai lamba dubu biyu da قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة ابن شعيح قال أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو أثمان المدني الكنية سكينا أن أقبة بن مسلم حدثه أن شفير الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس وأن حديث بسنة جزوة شفي الأصبحي Allah ya ƙara masa yadda cewa ya shiga Madina sai ga wani mutum mutane sun haɗu a kansa faƙala man haza sai ce wai wannan faqalu abu hurairah suka ce abu hurairah ne nautu minhu hatta qa'adtu bayna yadayhi sai na kusanto shi har na zauna gaban sa wa huwa yuhaddithu an-nas ina gazantar da mutane ina magana ma sakata wa khala da ya shiru ike bai zama sai shi kadai qultu la sai nace da shi as'aluka bi haqqi wa bi haqqin lama ni hadisan sami'tahu min rasulillahi sallallahu aqaltahu wa alimtahu ina roƙonka da Allah da gaskiya ina hada da Allah ina hada ka da gaskiya ka sanar da ni wata magana da ka ji manzo Allah sallallahu ina faɗa ka fahimce ta ka santa faqala abu hurairah sai abu hurairah ya ce af'alu zan aikata haka insha Allah lau haddisan naka hadisan haddasa ne rasulullahi sallallahu lallai zan gaya maka watan hadisi da manzo Allah ya gaya min shi aqaltuhu wa alimtuhu wanda na fahimce shi kuma na kiyaye shi thumma nashaga abu hurairata tan sama kasna qalilan sai abu huraira ya ainihin su ma an gane ku shi ne na shaga an gane ku wato farko abin da ya fara yi ya fara irin shakuwa ɗin an gane sannan sai ya suma ice sun ma'afa fama kasna kalilan sai muka zauna ɗan lokaci ƙanƙani sun ma'afa na ya farfaɗo faƙala sai sake cewa lau haddisan naka hadisan haddasa ne rasulullahi sallam fi hadal baiti ma ma'ana ahadin gairi wa gairuhu wallahi lallai zan gaya maka wani hadisi da manzo Allah sallallahu ya gaya mun shi a wannan gidan ba wani daga ni sai shi na shaga abu hurairata na tan shadida sannan abu huraira ya sake wata shakuwa mai ƙarfi isuma suma mai tsanani sun ma'asaka sannan ya farfado fama <coughs> saha <coughs> waje hagu sai shafi fuskarsa faƙala af'alu <coughs> ya ce zan faɗa لو حدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا وهو في هذا البيت ما معنى احد غير وغيره wallahi lallai zan gaya maka wata magana wadda manzan Allah su sallan <coughs> ya gaya min a cikin wannan gidan ni da shi muna ciki babu wani ɗaya ban da ni da shi sun ma na shaga abu hurairata na shigatan shadida sannan abu hurairata ke wata shakuwa mai ƙarfi ifaɗi ya suma sun ma mala harran ala wajihi sannan ainihin ya karkata zai fada akan fuskarsa fa asnatuhu alayya tawila sai na jingina shi zuwa gare ni a tsaye sun a sannan ya farka kala sai ce haddasa ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gaya mun anna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yawmul qiyamah cewa in ranar kiyama ta zo Allah matsaukakin sarki yanzilu ila al-ibad zai sauko zuwa gabayi bayi li yaqdi bainahum domin yi hukunci a tsakaninsu wa kullu ummatin jasiya kowace al'umma a wannan lokacin na gurfane akan gwiwoyinsu ta fa'awalu man yad'u bihi rajulun jama'al qur'an farkon wanda zai fara sa'awa a kawo <clears throat> shine mutumin da ya haddace alqur'ani ya hade shi ya iya wa rajulun utila fi sabilillah da mutumin da an kashe shi dan ɗaukaka addinin Allah wa rajulun kasirul mal da wani mutum mai yawan dukiya dukiyarsa ta kai ta kawo fa yaqulu Allahu lil qari sai Allah ya ce ga wannan makaranci alam wa'allim kama an anzaltu ala rasuli ashe ban sanar da kai abin da na saukar gabawa na manzona ba ala bala ya rabb sai ce eh ya ubangiji qala fa ma za amilta fi ma ullimta sai Allah ya ce to wanne irin aiki kai da abin da aka sanar da kai Ƙala ice kuntu aqum bihi ana al-layli wa ana an na kasance ina aiki da shi ba dare ba rana sassan dare gyaffan dare da gyaffan rana fa ya lahu lah sai Allah ya ce da shi kazabta kai ƙarya wa taqulu lahu mala'ika mala'iku ma su ce kazabta kai ƙarya wa ya Allah Allah ce bal aratta an yuqal a'a kana karatu ne kana idan a faɗa a ce kai mai karatu ne a ce inna fulanin qari'un lalle wane makaranci ne gangaren ne wane ba'ishi wane gwani ne wane kaza wane kaza faqad qila zak an faɗa hakan kuma wayu ta bi sahibil mal sai a zo da mabocin dukiya fa yaqulu Allahu la sai Allah madaukaki ya ce da shi alam uwassi alaika hatta alam ada'aka tahtaju ila ahad ashe ban yalwata dukiya gare ka ba ta yadda na barka baka da bukata zuwa ga wani komai bukatunka baka da bukatar komai a wurin kowa kala bala ya rab wannan mai dukiya ce E, ya ubangiji kala Allah zai ce fa ma za amilta fi ma ataituka to me ya kai da abin da na ba baka qala kuntu asilur rahim wa tasaddaq sai ce na kasance ina sadar da zumunci ina yin sadaka fa yaqulu Allah sai Allah ce kazabta ƙarya kake wa taqulu lahu al malaika kazabta malaiku su ce da shi kai ƙarya wa yaqulu ta'ala Allah maɗaukaki ya ce bal ratta an yi ƙala fulanun jawad kawai abin da ya sa kake kana so a cewa ne mai kyauta ne mai baiwa faƙar ƙila za an faɗi haka wayo ta billadi kutula fi sabilillah kuma zo da wanda aka kashe don ɗaukaka addinin Allah faya yaqulu la sai Allah ya ce da shi fi ma za ku kutilta ta wace hanya aka kashe ka faya yaqulu umirtu bil jihadi fi sabilika sai an umarce ni da yin jihadi saboda addinin ka ɗaukaka addinin ka a tafarkin ka fa qataltu hatta qutiltu sai na yaki har aka kashe ni fa Allah ta'ala la sai Allah madaukake ce da shi kadabta ƙarya kake wa taqulu lahul malaika malaiku ce da shi kadabta ƙarya kake wa yaqulu Allah Allah ya ce da shi bal aratta an yuqala fulanun jari abin da kake nufi da yakin da kai na cewa na gwarzo ne faƙar kila za ka an faɗa haka thumma daraba rasulullahi sallallahu ala rukbati sannan manzo Allah ya buga buga bugu akan cinya ta faqala sai ce ya aba hurera. ya aba ulaika salasa waɗancan guda uku awwalu khalqillahi ta sa an-naru Yau al sune farkon mutane uku da za a hura wuta da su a rura da su ran tashin alkiyama wa qala al-walid abu usman al-walid abu usman yace fa akhbarani ukbat ibn muslim anna shufayyan huwa alladhi rakhala ala muawiyata fa akhbarahu bi hadha sai ukba dan muslim ya bani labari cewa shufay shi ya shiga da wajen muawiya sai ba labarta masa wannan qala abu usman abu usman yace wa haddathani al-ala ibn abi hakim annahu kana sai ya muawiya fa dakhala alaihi rajul al'ala dan abi hakim ya kasance wato sarkin saran muawiya ne fa dakhala alaihi rajul sai mutum ya shigo wajensa fa akhbarahu bi hadha an abi huraira sai sanar da shi wannan hadisi daga abi huraira fa qala muawiya sai muawiya ce qad fu'ila bi ha'ula'i hadha fa kaifa biman baqiya minan nas wadancan an yi musu haka wanda yake mai ilimi da wanda yake mai dukiya da wanda yake jarumi duk kuma sun yi abu dan Allah shahidi to an musu haka to kuma ya zai da sauran mutane sun babaka muawiyatu buka'an shadida sannan muawiya ya kuka kuka mai tsanani hatta zananna annahu halik mun yi tunanin ma sai ya mutu dalilin wannan kuka wa qulna qad ja'ana hadha ar-rajul bi sharr 'yan fadawa suka ce wanda mutumin ya zo da sharri sun ma'afaka mu'awiya sannan mu'awiya ya farfado wa masa an waje ya shafe fuskarsa wa kala sadaka Allah wa rasulu Allah da manzon sun yi gaskiya man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى إتي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها wanda ya إنا سر son rayuwar duniya da ƙawarta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za a cikin duniya din wahum fi halayi hasun ba kuma su ba za a tauye musu wani abu daga cikin ainihin rayuwar tasu ba wadda suka aiwatar a rayuwarsu ta duniya ladansu da ko menene za a ba su? abinda suke bukata za a ba basu ula'ikan lazina laisa lahum fil akhirati illa amma waɗancan su ne waɗanda ba su da wani rabo a lahira sai wuta tar da rabo in ya kasance na hudu ne wahabi tsama sana'o fiha abinda suka aikata a cikin duniya ya ɓaci ya lalace wa tsilin ma ya kuma barna ne abinda suka kasance suna aikatawa wato abinda suka kasance suna yi na rayuwar duniya kawai suka manta suka shagala gabaran addini suka shagala gabaran lahira wannan abin barna ne Allah ya sauke sura ta sha ɗaya suratu hud aya ta sha biyar zuwa ta shahida haza hadisun hasanun garib wannan hadisi ne kyakkyawa baƙo. hadis ragma alfan salasu miyatin na samanun hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da tamanin da uku قال حدثنا أبو كريب قال حدثني المحاربي عن عمار بن سيف الضبي عن أبي معان البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث لسندي زوى أبي هريرة ألا إقارة مسئدة يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن ku nemi tsarin Allah جب الحزن an gane ku kalu sahabbai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah wa ma jubbul hazan menene jubbul hazan jubb rijiya rijiyar bakin ciki takaici qala manzo Allah sun ce wadin fi jahannama wani rami ne kwari ne a cikin jahannama tata'awwadu minhu jahannamu kullu yawmin mi'ata marra ita kanta wutar jahannaman tana neman tsarin Allah da shi kullun sau ɗari. Ƙulna ya Rasulallah wa manya duhulu muka ce ya manza Allah wane ne zai shiga wannan wadi wannan kwari wannan rami a wuta. Kala manza Allah sun ce alƙurra'un makaranta. almura'una bi amalihim masu yin riya da ayyukansu hadha hadithun garib wannan hadisi ne bako an gane ku to sai mutane su yi taka tsantsan an gane ku hadisin ina da rauni amma ma'anarsa tana da kyau an gane ku saboda me saboda ita riya tana da matsala in ta shiga aiki lalata shi take yi an fahimta to da haka sai mu yi taka tsantsan duk abin da za mu yi mu yi don Allah mu ringa tuna hatsarin da ke cikin yin aiki don wani Allah shirka ne ƙin yi ma saboda wani Allah shirka ne babu amal sirri wa huwa babu tasi'u wal arba'un babi na 49 babi abin aiki na ɓoye mutum ya aiki a sirri hadis ram alfan salasumiyatin arba'un wa samanun hadis mai lamba dubu biyu da ɗari uku da tamanin da hudu قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سنان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله wannan hadisin da sanadi zuwa abi ya ce, wani mutum ce, ya manzo Allah ar-rajulu ya'malu la'amala amala fayusirruhu mutum yakan aikata aiki sai ya ɓoye fa idza tala alaihi a'jabahu dhalik amma idza tuli'a alaihi in wani ya gani ajabahu zalik sai hakan ya bashi sha'awa ya burge shi qala rasulullah sallallahu lahu ajran manzo Allah su sanin ce yana da lada biyu ajrus sirri wa ajrul alaniya ina da ladan boyewa ina kuma da ladan bayyana هذا حديث غريب وأن حديث غريب وقال الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا al'amash da waninsa sun roci wannan hadisi daga habib dan abi sabit daga abi salih daga annabi amma hadisi ne mursal dan abu salih ba sahabi bane wa ashabul amash lam yadhkuru fi an abi huraira almajiran al'amash ba su ce daga abi hurayra ba wa qad fassara ba'd ahli al-ilm hadha al-hadith fa qala wasu daga cikin malamai ya fassara wannan hadisi yace fa inna ma ma'nahu an yu'jibahu Sana'u an-nas alayhi bil khairi liƙaulin nabi sallam antum shahada'ullahi fil ardi da ya ce idan an gani sai kuma abin ya ba shi sha'awa ya birge shi ba abin da ake nufi ina yabawar mutane akan wannan aiki da ya yi ina birge shi yana ba sha'awa saboda faɗar annabi sallam da ya ce ku ne shaidun Allah a ban ƙasa fa yajibuhu sana'un nasi alaihi in mutane suka yi ba sai ba abin ya burge shi ga haza saboda wannan ma'ana limayar ju bi sana'in nasi alai saboda abin da yake fata na Allah ya amfani da shaidar mutane akan wannan aiki nasa fama idza ajabahu li ya'lama an-nasu minhu al-khaira li yukrama ala dhalik amma idan ya ba sha'awa ne saboda mutane san ya aikin alkhairi a girmama shi wa yu'azzam ma shi alai bisa wannan aikin fa hadha riya wannan riya ce wa qala ba'd ahli wasu daga cikin malamai suka ce idza tuliya alaihi fa ajabahu raja an ya'mala bi amalihi an yu'mala bi amalihi idan aka tsinkaye aikinsa wanda ya ɓoye sai iji daɗi saboda wani ya gani dan shi ma yayi irin aikin da yi fa yakunu lahu mislu ujurihim sai ya zamanto yana da kwatankwacin ladan wadanda suka aikata irin wannan aikin tare da suka ga ya aikata fa hadha lahu madhhabun aidan wannan ma fahimta ce mai kyau wadda ainihin tana da mafita ainihin a wurin Allah subhanahu wata'ala da kuma ilimi ainihin na addini wallahu ta'ala ala wa alam babban abin da yake nan dai a yi ringa yin kokarin yin aiki don Allah yin aiki don Allah shine mafita a cikin rayuwar mutane da fata Allah ya mana jagora insha Allah in Allah kai mu gobe na dora daga nan da muka tsaya da fatan abin da mu faɗa ya zama daidai kuma Allah ya ba mu lada inda muka yi kore Allah ya fi mana abin da yake na aiki ba mu ikon aiki na nisanta ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim wa ni'im ala nabiyina Muhammad wa ala ali wa sabi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله